ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نواب سنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنائب الله تبارك وتعالى قد يرى لفاك دعوة موانا درسي ما تفسير القرآن من الجنوة من سورة المؤمنون yau insha Allah za mu karisa mu da muke kanta gobe kuma za mu zuga insha Allah da wasu abubuwa kamar baya guda ashirin na aljanna wanda ita ne muke fatar mu koma manto cewa Allah yadda za a yi husnul khatima da fadin Allah da ya ce ula'ika kuma warisun alladhina yarsuna al-firdaus wa fiha khalidun muna tsammanin haka insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wani yace assalamu alaikum malam fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya karɓa mana ibadunmu ya kuma jikan iyayen malam da da a ba su namu ba yau yawwa ya ce sa aljannatul firdausi ita ce makoma ita ce makomarsu da namu iyayen gaba daya yake tambaya ta ita ce na shiga itikafi tun ranar 21 ga watan ramadan tun da 21 ga ramadan amma fa kafin shigowa na na cire zakkan fidda kai na ajiye na bawa iyalai na akan yin azumi ya kai 28 ta raba mana ta raba wa mutanen da ok mutanen da ya kamata malar zartar da kai ta yi Kayi yi manafin da ka wakilta a fitar kuma ka ce a ba mu waɗanda biyu kamata kuma ya halatta mutum ya fitar 28 zuwa da tara ina iyaka ranar da aka fi so shi ne ranar da aka gawata kafin a tafi yi wannan shi aka fi so amma duk waɗannan time ya yi mutum zai iya fitarwa kafin sallah da kwana ɗaya ko kafin sallah da kwana biyu za ka kuma in kai wakilci wakilcin yayi wanda ya ce mana ina baran addu'a daga bakinka mai mai albarka ina roƙon allah ya kore min muhalli nawa na kaina akwai 'ya'yana mata suna suna roƙon ko ina su ma ina roƙon allah ya kawo musu mazaje na gari ina baran addu'a daga gunka da sauran jama'ar wato da sauran jama'a to muna maka addu'a allah ubangiji ya kore maka mahalli ya ba ka gida da sauran waɗanda duk ba su da gidan allah ya ba su gida ma muna roƙon allah waɗannan yara allah ya ba su mazaje na gari ah, wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ina da tambaya idan mutum yana da kuɗi wanda bai kai nisabin zakka ba amma a gefe guda yana da dabbobi wanda su ma ba su kai nisabi ba shin idan sun kai shekara za a haɗa su wuri ɗaya ne in sun kai nisabi a fitar a matsayin zarkar kuɗi ba a yin wannan malam ne ba kana nema wa kanka wahala ba ne wai zai haɗa kudinsa da 'yan dabbobinsu duk sai musu kudi sai haɗa kudin ya fitar da ba haka allah ya ce a yi ba duk da kana son lada amma ba haka aka ce a yi ba kuma ba za a yi hakan ba sai kai haƙuri wallahi tukuna kore allah ya hayayyafar da dabbobin su kai nisabi da kansu ko kuma kudin naka allah ya bunƙasa su su kai nisabi a nan ne ake da maganar ka yi zarka amma in ba haka ba ba zai kawai a ce misali a ce kana da miliyan ɗaya na kudi kuma malam da ka haƙura da wayar nan mu ana ɗauke mana hankali ne saboda sai in ga kawai kamar ku yi haƙuri da ni wallahi Eh, a yi haƙuri saboda na fi son kowa a cikin ɗin ya zama kan abin da muke yi saboda minti hamsin ne yawanci da ɗaya ko da biyu haka a tashi da zai yi a hada jinsin abubuwa daban-daban ba kuma a ce a su da ka misali kana da kuɗi biliyan ɗaya kuma kana da shanu guda biyu ko uku gila sun kai biliyan hudu ko biyar sai ka ce to bari ka hada ka yi lissafin sun sun kai haka sai ka hada da miliyan ɗaya ka cire zaka a shi allah ba haka yake son kai ba kowane jinsi yana da bukatar a isar masa da lissafin sa misali yanzu ka yi noma a gonar ka sai aka samu akwai shinkafa akwai masara akwai gero to sai da mana cewa wannan ka samu buhu uku wannan ka samu biyu wannan ka samu ɗaya ka wata watakila sun kai zarta to ba dama a cire musu tunda jinsu su daban-daban ne amma misali a ce farar masara take da ita da doguwa da ja to su wannan jinsu su ɗaya ne a waccan gonar ka samu buku uku a can ka samu biyar a can ka samu hudu to za ka hada suka cire musu ta saboda jinsin masara ne jinsin masara ba zai shigo jinsin shinkafa ba a ce an cire masa zakka ina fata an fahimta so kowanne yana da bukatar haka kamar yadda misali kana da tumaki da kuma shanu ba za a hada su a ce shi kenan ba domin kowanne ne sawin da aka ba shi yadda yake tafiya a haka ina fata dai an fahimta don haka yanzu yadda yake son ya hada yan kudinsa ya ce ba su kai lissabi ba amma yana da dabbobi yanzu so yake a yi ma shanun kimar kudi sai ya hada da ruwan kuɗi ya ci da wannan ka zalunci kanka ne ka zalunci kanka abinda Allah bai tsora maka ba na gaske da ka jawo shi ka tsora kuma ba ka babba ka mallaki sabi ba da ka sharuɗan zakkar ma baka cika ba sai dai kawai idan kana son ka ba mu wani sadaka saniya daya kyauta ko wani abu to wannan kuma za ka yi amma ba da sunan wai yanzu ka cire wajibin da Allah ya tsora maka misali ba ko an fahimta ya tambaye ku ta biye ce shin ah, ya halatta ne ko mutum ya aske gashin kanshi gaba daya wato malu na a musulunci aske iri guda biyar ne a ah, daya daga cikinsu bai halatta ba a na farko ya halatta mutum ya askin malu a aikin hajji ko umra ka aske kanka falfal malu ya halatta kuma ka yi sese a umra ko a aikin hajji duka waɗannan za ka iya yi sai dai an fi son malu din ko? malu suna aiki ne ko? to na biyu ya halatta ka aske wani tashin gashi bar tashi amma wannan makuruhi ne kar hancin mai tsananin gaske kamar yadda wato wasu suke wannan shari'a ba ta sun an gane eh, yadda wasu gamabi suke sai su yi askin tsakiyar abin nan haka a haka sai su bartoliya a sama ko na eh, wannan bukkar shekan kenan duk wanda ka gaiji yana wannan aikin kamar yana da kwan shekan ne domin akwai wata magana da suke cewa shekan yana shiga cikin wannan gurin sai ya zauna sai kai ta yawo da shi haka kana yawo amma ga ta ga shedanin ka akan da yawa cikin matasa ina ga kamar wasu ana samun masu wannan ko suna koyi da masu bol ne a duniya ba sani yawanci da shaidanun duniya suke ba da manzo Allah suke koyi ba kuma da mutanen kirki suke koyi duk wanda kaga yayi wannan aikin gaskiya ba wai yana koyi ne da mutanen kirki ya ga wani kiyin duniya ne yana yin shi ma yi kuma kamar sun koyar da kai ni ba kallon ka nake ba wani abu <laughs> na uku wannan an ce makruhi ne ah, na uku shine alhalqu lil mar'a mace ta ake kanta kwakwal kaga la ya dusu haramun sai dai inda larura sai na hudu halkun lihajatin la karahiya wato askewa gaba daya wannan ba ba ne idan ka aske shi gaba daya wala Allah darura ko nan da su gashi kullum ya fara tsoro musu kansu ya take kai in ba sun aske ba sa jin daɗi wani kansa yana ciwo psychology ta haka yake nuna amma daga ya aske kefe ya samu sauki wannan yana aski ne ba wai don suna ta tsora masa ba yana aski ne saboda larura ko kun gane magana to sai na biyar Halkun ra'as kulle Mutum ya aske kansa gaba daya ba tare da wata larura ba kuma yadda wasu mazaje suke ba ciwo yake ba ke kai yake ba komai ba shi dai kawai ya fi son ya zo wanka ya zuba ruwa ya jikka haza ja'iz wannan ya halatta wala haraja fi babu laifi a cikin waɗannan su ne askoki guda biyar an gane ɗaya makarugi ɗaya bai halatta a ce ka aske sashi ka bar sashi wannan bai halatta makarugi ɗaya an gane mace ta yi kwal da kanta wannan la ya juz mutum ya kwalkwal kwabo da kansa a umra ko aikin hajji sunna ce shi kuma sunna ce an gane ko askin da wasu suke so don su ji iska tana busa kansu ko ina haza ja'iz wala haraja fi babu laifi a cikin barka yawon saura da mu akwai wani askin banda wannan na to shi kenan wannan shi ne da ya aske-asken da musulunci ya zo da shi kuma yake magana a karsa ka samu in ba umra za ka yi ba ka ƙi yin aski ka tara gashinka kawai a kan amma da sharadi hadisin abu dawud ya ce man kana lahu sha'arun falyukrim wanda da yake so ya bar gashi to ya girmama gashin shine ka rinka wanke shi kana tsaftace shi kana masa kum daga ka ga da Allah yana barin gashi amma ya dai ga wani yana ta shafa gashin sa kuma manzo Allah yana bari amma dan masarudu ne daga cikin masu yake masa kum da inda manzo Allah yake na tare da kum in an jima zai saka ya taje taje iska ta shiga an gane amma masu barin a tuttuke irin masu koyi da harga ɗin ha to a cikin annabawa sai ga mana wanda ya haka to yana yin koyi da arna ne da shakiyan duniya ko kuma ma in bai yi sa'a ba watakila masu wannan murna gashin yan wata kungiya ce ta daban wanda in an gan su a amerika an san su ne shi kuma anan najeriya yana koyi da su bai zai ya yi rijista ba amma dai shaidan ya masa rijista kuma ya ce abokansa ne ana samu ko? yawwa to wannan manzo Allah ya ga wani ya tuttuke gashin sai ta shi wannan ya rasa abin da zai yi ya taje kansa ne zai zama kamar shaidan haka baya gyara gashi saboda haka sai in ka bar gashi to sai ka gyara shi an gane yawa ka rinka tsabtace shi kuma duk abin da ake son na ruwa ya wanke shi to ya shiga ciki mun gama da wannan wallazi na hulli amana ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ubangiji baraka wa ta'ala ce su ne waɗanda li ta himga amanoninsu ra'una suna kiyaye amana sannan kuma wani li ahadihim ra'un ga alƙawuransu ma suna kiyaye mun yi magana a kan amana mun faɗi matsayinta mun faɗi kuma abin da mai tsare ta yake samu amana tana daga cikin tattalin arzikin mutane wanda arzikinsu yake bunƙasa sannan aminci ya bayyana cikin al'umma zaman lafiya ya zamanto wato ya bayyana kowa zai iya barin kayansa ba tare da wani ya masa ta'addanci a ciki ko ya taɓa ba idan al'umma ta rike amana ana samun waɗannan abubuwa ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce zai gadar da masu wannan zai gadar musu da aljanna to a ƙarƙashin wannan ayar ta faɗi abu biyu wallabe na umli wato li'ahadihim waɗanda suke ga alƙawuransu ra'una suna kiyaye ba shi za a karatun mu zai tafi ne akan ahad wato alƙawar domin sifa biyu ne allah ya tattara a ciki ya faɗi sifar masu amana ya faɗi kuma sifar masu alƙawar malamai suka ce yankasumul ahadu ila talatati aqsa alkawari ya kasu gida uku ne alkawari iri uku ma duk masu tsare su to suna cikin waɗanda Allah ya yi musu alkawari da gaje aljannar firdaus alkawari na ɗaya shine al'ahadu ma Allah alkawari tare da Allah ko kuma ka ce alkawari a cikin al'amarin Allah ko kuma ka ce alkawari a cikin addinin Allah akwai abubuwa domin ma'a yawanci tana zuwa da ma'anar fi irin su tawaffana ma'al abara yana nufin Allah ya karbi rayuwarmu cikin masu masu biyayya ba tare da masu biyayya ta kai ba don zai iya yiwa ka zama tare da masu biyayya ba ka biyayya amma in ka zama cikin masu biyayya to shi kenan kana cikin masu biyayya shi ya za a nan wasu suke ganin cewa al'ahadu ma'allah wato al'ahadu fillah alƙawari a cikin addinin Allah ko alƙawari a cikin dokokin Allah ko alƙawari a cikin abin da Allah ya farlanta maka na ka kiyaye shi na alƙawari ɗaya kenan na biyu al'ahadu ma'annas alƙawari a cikin mu'amalar mutane wanda watakila ka yi ma wancan alkawari ko za ka zo ko zai je ko za ka yi maka kaza ko za ka ba shi kaza ko in kaza ya faru za ka yi kaza wannan shi ma alkawari ne finna fi mu'amala finna cikin mu'amalar mutane ka yi alkawari to na uku shi ne al'ahadu ma'an nafs wato alkawari cikin ranka wanda ranka tana da wasu alkawura a ka kai da ita na farko da aka ce al'ahadu ma'allah shi ne tare da Allah ko cikin al'amarin Allah shi ne an ta'abu da Allah bila shirkin wala riya'in wa ya kunu khalisan lillahi ta'ala alkawari ne wanda kai yau Allah za ka bautata masa ba tare da ka yi shirka da shi ba ba tare da ka saka masa wata bidi'a ba ba tare da ka yi riya ba dukkan ibadar da Allah ya wajabta maka ka ɗauko alkawari za ka yi masa khalisan lillah za ka yi shi Allah wannan alkawari na fata an fahimta sallarka azuminka zakkarka hajjinka karatun alkur'aninka zikirinka addu'o'inka talatinka tasbihinka kabbarorinka sadar da zumuncinka duk waɗannan filla dan Allah ka yi su kuma ba tare da shirka koriya ko na abu kama da haka ya zama khalisan lillah na biyu al'ahad ma'an alkawari tare da mutane shi kuma wannan ya shimilu kulla ashkalin alƙawari wani mawasi shi kuma wannan ya game kullu a ashikal duk wani tsari nau'i da wani tsare-tsare wadda ake cewa hukur an kulla alkawari da shi misali an kulla maka aure shi ma alkawari ne misali an kulla ko kun kulla ciniki alkawari ne an gani misali ka kulla rantsuwa duk abin da ya shafi hukud na nau'in wannan kullakullan to sunansa alkawari ne wadda kai wa mutane da za a ɗaura maka aure bai aka ce kai an kulle aure akan za ka ciyar da mata ko za ka yi mata sutura za ka yi mata jinya haka ne za ka ba ta wurin kwana haka ne za ka sayo kayan kwalliya ko ba ya ciki to ya za a yi ka'uro mutumin da Allah ya ce yana cikin kwalliya ka kasa kawo masa kayan kwalliya ai ba zai yi awa man yi na sha'ufin hidiya wadda muka kage shi cikin kwalliya ita ce mace asali a cikin kwalliya muka kago ta a gani shi za a gudu kasir da ya zo fassara wannan ayar ya ce duk wani abu da kake kallo face-face ne wanda dole sai ba ta yi shi saboda idan ba ta yi wannan bato ba ta ma cika matar ba ke shi yana za ka ga in na guje anguwa ka yi haƙuri in ta ce ma karfe tara sai goma za ku fita nan ma sai ka yi sa'a saboda ana can a gyara nan a yanke nan a shafa nan a saka wannan a daura wannan shi yasa kullum ta zama ta fi ɗa namiji cin kuɗi don in gana da 'ya'ya hudu ɗaya mace ce guda uku maza ne to ita kaɗai za ta cinye kuɗin uku ne. ka gwada ka gani inda dai za ka yi abin da duk ya kamata yanzu namiji idan ka tsinka masa riga jamfa da wando ko ba kula aka ba shi batilin zai fita ko ba zai fita ba to amma mace in kai zani da riga ya isa sai ka yi dufaya sai ka yi ɗan kwali sai ka yi man shafawa sai ka yi fankeke sai ka yi foda sai ka yi ɗan kunne sai ka yi sarka sai ka yi brezia sai ka yi tiket sai ka yi takalmi sai ka kawo jambaki sai an kawo gazal sai an duk wannan ina duk sai an mata za ta cinye kudin kuma da ta cinye ba a sau da ka yi alkawari za ta kawo kayan ne Eh, wannan babin damu rufe shi dan ba shi muke magana ba yi eh, kada wani ya ja mana layi sosai amma dai sunansa uqud wani mawasiq da wani abin da ya shafi rantsuwa bainal afraj wal mujtama tsakanin al'umma da ɗaiɗaikunsu wannan ana kiransu alkawari shi ba an gane ko to sai na uku al'ahad ma'an nafs ka tare da rai wane ne alƙawarin da kai maranka shi ne malamai suka ce ha min tariqit takamul wal ikhlasi wal wa ghairi zalika min makarimul akhlaq ita kanta ranka akwai alkawari a kanta na wadda kai za ka gyara ta kadi aflaha man zakkaha wannan alƙawari ne ranka sai ka tsarkake ta ana son ka tsarkake ta ta hanyar da za ta zamanto naftun kamila kowa ya ganka ya garai cikakke ya ga mutum kamili wannan shi ma alkawari za ka cika shi ikhlas zuciyarka akwai alkawari tsakanin ka wanda da ita ne ka dora ta akan yin ikhlasi da duk aikin da zaka yi zama dan Allah wal akhlaq da dabi'u kyawawa min makarimul akhlaq wannan su ne yasa shi yasa malamai suka ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una to waɗannan ahadihim din alƙaura guda uku ma Allah an gane ma'annan ma'annaf waɗanda ana buƙatar sai ka cika su kiyaye waɗanda Allah ya yi amfani ya faɗi alƙawura a cikin alƙur'ani a wata ayar yana cewa wal mufuna bi ahadihim idza ahadu Allah yana musu yabo masu cika alƙawari yace wal mufuna bi ahadihim masu cikawa da alƙawarin su idza ahadu idan sun yi wa mutane alƙawari ko sun yi ma Allah alƙawari ko sun yi ma ransu alƙawari suna cikawa ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani wanda suke nuna maka cika alkawari wani abu ne wanda Allah yake so a wasu ayoyin kuma za ka ga Allah ya ba da umarni ne a yi alkawari a cika sannan kuma ya ce zai biyo da tambaya to wannan ita ce babbar matsala da yake cewa wa auku bil ahad ku cika da alkawari ya yi umarni ko? ku cika alkawari sai ce innal ahada kana mas'ula ya fa kasance zan tambaya to wannan ita ce babbar matsala ka yi alkawari baka cika ba kuma gashi Allah ya tabbatar da inna innal ahada lallai lallai ina gaya maka lallai lallai alkawarin da kai kana mas'ula ya zama abin tambaya zan yi tambaya akan an gane ko wannan yayi umurni da a cika alkawari kuma yayi alkawarin da zai tambaya a wani gurin kuma zaka ga soyayya ce Allah yake tabbatarwa masu yin alkawari sai yana kawo shi da sigar sifantawa da duk wanda ya sifantu da sifar sai ya ce wa man aufa bi hadihi wanda ya cika da alkawarinsa alkawarin Allah ko alkawarin da ya yi na mutane wasu malamai sun ce duka biyu na Allah ya cika wanda ya yi ma mutane ya cika wattaka kuma ya ji tsoron Allah to sai Allah ya ce masa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah a gaya maka yana son masu takawa ashe kenan a cikin wannan aya akwai abu biyu ya ba da sifa ta masu alkawari suna cika sai ya ba su wata sifa kuma da tsoron Allah to sai yake tun da sun zama masu tsoron Allah to Allah yana son masu sa ya tabbatar maka da soyayyarsa Allah amma dole sai ka cika alkawari idan baka cika ba ba ka cikin waɗanda yake so kenan a wani gurin kuma ya yi umarni da su cika da alkawari sannan kuma yake cewa in sun yi rantsuwa akan alkawarin ba sa warwarewa suna cikawa an gane ko wa aufu bi ahadillah ku cika da alkawarin Allah idza ahadtum idan kun dauko shi wala tanqudul aiman kada ku warware rantsuwar da ku. akwai kowane mutum musulmi yayi ma Allah alƙawari kuma yadda muka ambata cewa zai bauta ma Allah shi kadai ba tare da ya hada Allah da kowa to kowa ya ji tsoron Allah kar ya warware wannan alƙawarin ya bauta ma Allah shi kadai akwai kuma waɗanda su kuma suka yi ma Allah alƙawarin za su bautata masa shi kadai sannan suka yi wa mutane kuma alƙawari sannan kuma suka rantse to su ma kan su karo da rantsuwar su kuma su cika alƙawari kuma masu mulki suna su ya wuce na talakan da baya mulki talakan da baya mulki yayi ma Allah alƙawari zai yi masa sallah zai bauta masa ba tare da ya hada shi da kowa ba kuma ba zai warware wannan alkawarin shi kuma mai mulki bayan waɗannan sai ya ƙara wa mutane na yi muku alƙawari zan muku kaza kuma ya rantse da alƙur'ani ko to ya ji tsoron Allah ya cika na fata an bayyana a wani gurin kuma Allah ya zargi wasu mutane da rashin cika alkawari wani abu na biyar kenan da yake wa ma yake cewa wa ma wajadina li aktharihim min ahad bani isra'ila kenan da yahudu da nasara ba mu same su ba mafi yawan su mun yi alkawari da su ba sa cika alkawari wa in wajadina ba mu ma same su ba illa kawai aktsaru um da fasikin fasikai ne wannan kuma yana nuna maka kenan warware alkawari fasikanci warware shi ba uzuri ba komai fasikanci an fahimta kamar yadda cika shi da tsoron Allah soyayyar Allah ne na fata an fahimta na shida wani wurin ya zargi mutane da masu warware alkawari kullum suke ba sa cikawa Allah ya jingina musu kalmar ba su da imani ne Wani ya yi muni da yawa sai yake cewa a a hadu ahadu ahadan ko da yaushe ma suka yi wa mutane alkawari alkawari na baza fariqun minkum wasu jama'a sai su jefar da alkawarin ya zama abin banza ba su damu ba su marori alkawari ubangiji ya ce bal aksaruhum la yu'minun waɗannan irin waɗannan mafiya yawan su ba su da imani an gane to kaga kenan ubangiji ya yi ya faɗi alƙaura kuma kowaɗanne idan kun lura inda yake magana kowaɗanne abin da yake jingina masa daban to zai iya yiwa duk waɗannan sifofin da aka ambata su haɗu akan mutum sai ya zamanto bayi da addini saboda bai da alƙawari a wani gurin allah ya sake faɗi kamar yadda muka ambata wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un wanda kuma akan wannan ayar muke magana ko sune waɗanda ga amanonin su da alƙawuran su ra'un yanzu dai kun ga wurare shida ko bakwai da Allah ya ambata a cikin alkur'ani kuma kowanne da irin sakamakon da Allah ya faɗi wasu wurin masu cika alƙawari sun tsira wasu gurin an ce su fasu ne saboda ba sa cika an gane ko wasu wurin kuma Allah ya yi ta hadidi cewa duk zan tsayar da su in tambaye su wani wurin kuma Allah ya nuna cewa sun yi alkawari ba mu same su masu cikawa ba sai muka same su kai ne a cikin al'amari samaratul wafa'i bil ahd abin da ya kamata in ka cika alkawari Allah zai yi maka gashi nan shi za mu ga ce gara mu dan taba shi kadan duk da ba shi da yawa mutane su sani domin ana yi wa mutane wani irin kirari ana cewa wai african time mutane har sun yarda da haka har ma in ka damu sai ka cika alkawari sai ta ganin ka kamar wani wanda bai waye ba ne a rika cewa yan afirka ne mu saboda haka ka bari kawai ba yanzu ne za a fara taron da yawa ana samun wannan saboda ka sai ka je ka samu gurin a share ba kowa ba wanda ya zo wai har ma har ma masu gayyatar ka wani lokacin sai ka je ka samu ba sa nan wanda suka gayyace ka gashi sun baka kati sun rubuta karfe goma ka zo karfe goma saura kwata misali amma su ma ba sa nan wai su yan afirka ne wai yan afirka ne ko yan nama ba a sani ba ah, to ga abin da dai Allah ya fara in wajadna aksara mu la fasiki da yawa daga cikin su mun same su fasikai ne ba sa cika alkawari awa kullama ahadu ahadan duk lokacin da suka ma alkawari suka gayyace ka na baka fariqun minhu da yawa sai su watsar da alƙawarin ma da suka gayyace ka Allah ya ce aktsaruhum la yu'minun ba su da imani ne shi yasa ina jin dai kana gane maganganun ko cewa akwai ma korewar imani tattare da kai akwai kuma tabbatar maka da kalmar fasikanci a kanka wanne ne ka zaba a ciki rashin imani ko fasikanci kaga duk ba wanda kake so a ciki to ka koma cikin wa man aufa bi ahli wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin to ka shiga cikin wannan mana man aufa wanda ya cika ya ji tsoron Allah to wannan ina son in ji Allah domin ya kafa siffa ta taqwa ka zama cikin waɗannan idan an cika alƙawari ga abin da yake faruwa ta haqiqul ubudiyatul khalisa duk wanda za ku yi alkawari da shi ya cika to wannan yana tabbatar maka da shi bawan Allah ne kuma mai ikhlasi domin yana jin tsoron Allah shi yasa ya cika alkawari duk wanda za ku yi alkawari da shi kaga ya saba bai cika ba to wannan munafiki ne ko ni na faɗa ne to alamatul munafiq manzo Allah ya ce me salasa ko idza hadaka kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qala haka manzo Allah ya faɗi munafiki alamar ka uku ne an gane in yayi zance ƙarya zai in yayi wa'adi zai saba in yi alƙawari in an ba shi amana zai ci shikenan ka ga munafiki tan ta gariya ko min sallaka kuwa haka annabi ya ce a gaya ba to kaga kenan munafurcin ba yana da yawa ko kuma munafukan suna da yawa a gyara inda ba da uzuri ba ka daina saba alkawari sai inda babban uzuri kuma nan ma sai ka yi bayani abinda ake so kenan don haka duk wanda ya cika alkawari yana tabbatar da hakikalin ibada nagartacciya kuma izuwa ga Allah na biyu nilu mahabbatin ta'ala duk wanda ya cika alkawari zai samu soyayyar Allah kuma da wata aya da muka gabatar wa man awfa bi ahdihi wattaqa wa inna Allah yuhibbul muttaqin waɗanda duk suka cika da alkawari kuma suka ji tsoron Allah to Allah yana son su don haka idan ka cika alkawari za ka samu nilu mahabbatin lafi ta'ala za ka samu soyayyar Allah a kanka na uku masu cika alkawari duk al'ummar da ta zama mai alkawari ce za ta zama to ziyadatu sika baina afradil mujtama mutane za su samu ƙarin tabun tabbaci a tsakanin ɗaiɗaikun al'umma da ita kanta al'umma ɗin mana duk wanda ya yi suna wajen cika alkawari za ka samu mutane suna tabbas da shi in sana'a yake za a ba shi ko ba za a ba shi ba za a ba shi saboda yana cika alkawari wannan al'umma sai ta ba da wannan fitar da wannan tabbacin a kanka cewa kai bawan Allah ne kuma nagartaccen mutum ne duk wanda zai mu'amala da kai ba zai samu matsala amma wasu sun yi suna wajen saba alkawari haka ne ko? Eh, har ma za ka ji ana cewa wani in ya ce maka ai Allah zai kawai zai ce maka ɗaya ka yadda amma duk maganar da zai karka yadda da shi wannan shaida ta yi muni wallahi ta yi muni a kanka kawai in yace Allah ɗaya ne to shi kenan za a yarda da shi amma duk sauran maganganun sa mai wadari ne ma baka ji daɗi ba wannan wallahi kuma wallahi zai wahala ka kira sai dai in ka tuba ka gyara duk mai irin wannan sifa a cikin al'umma yana da wahala ka samu tsira domin kowa ba sa yanzu akan ka kai mutumin banza ne ba ka cika alƙawari kuma kai mai wadari ne ka iya yaudara wani yi in ka ji yana gaya wa magana kawai kai dai ka ji ta shi kenan wai a je a ji ta kawai amma ba wai a yarda da ita ba abu na hudu shi ne husulul aman annabs wato mutane za su karin samun nutsuwa a cikin zuciyarka duk wanda kai masa alkawari ka cika cikin ɗabi'arka ne cika alkawari babu abin da zai karma da hankali kullum zuciyarka a nutsa ciki ba ka da fargaba amma duk wanda yayi alkawari bai cika ba to sai ka same shi da wasu abubuwa na firgiti ba za ka same shi da nutsuwar rai ba yanzu misali ka yi alkawari ko aiki aka baka ko wani abu mai kama da haka to mai yiwa rashin amincin cika alkawari shi zai sa ka bar gurin sana'arka haka ne ka yi mawa ne alkawari ko kuma ka ce masa karfe hudu misali to hudu da rabi sai ka rufe shago sai ka bar wurin ya zai ga shago a rufe dole zai tafi ba a wajen biyar da kwata sai ka dawo inda Allah ya yi ka munafiki <laughs> to alheri ka yi ba munafurci ba ai munafurci ne ko munafurci ne a fili saboda yanzu ka bayan ka saba alkawarin kuma ka sake wata yaudara irin watakila ma yau bai fito ba gaba daya yaudara ce ko kuma dai ka sake wani salo na daban na yaudara ce ba za ka samu kwanciyar hankali ba don mai yiwa watakila yaranka ka gaya musu karya nan ma ka dora su ce duwan da ya zo ku ce masa na ne ya ba ganin tun da shago a rufe ne eh, ina ya ce mu ba mu sani ba watakila haka ya dora yaran akai duk wanda ya tambaye ku ce ba ku sani ba haka ne ko to kaga irin waɗannan abubuwa har yanzu abu na biyar shine idan ka zama mai cika alkawari za ka samu siyanatul hukukin afuradil wal jama'a wato kowa zai yi kokarin tsare ma haƙƙi mu kowa zai yi kokarin mutunta ka mu kowa zai yi kokarin cewa kai bawa ne mutumin kirki ko da wani kuskure ya faru in wani zai bata ka to sai an yi kokarin tsare ma kai wani sai dai illar ruwa sai dai in wani abu ne amma wannan ba halinsa ba ne to kaga yanzu me ake tsare maka ka ake tsarewa mutuncinka ake tsarewa to haka lamarin yake abu na shida shine at-ta'sis li mujtama' umran al-ukhawiyya wato duk mai sake duk mai cika alkawari zaka same shi ya assasa al'umma ko ya gina al'umma sai sun taimake shi cikin rayuwarsa wannan ya kafa tushe ne na dole mutane za su taimake shi a cikin rayuwa saboda idan yanzu misali sana'a kake ta aikin hannu ko ta wani abu mai kama da haka ka gane sai ya zamanto kana da alkawari kana da amana to mutane da za su taimake ka wajen sabo maka kwastomori ba kai za ka yi aikin ba ba domin duk wanda ya ji za a masa irin wannan aikin sai ya tura zai tura maka shi mutane ne da kansu za su gina maka kasuwancin saboda amanar ka. haka kuma in ka zama baka da amana mutane ne da kansu za su rusa ma kasuwanci duk wanda kai masa ba daidai ba to idan ya ji za ka wani zai hulɗa da kai zai fara kuma zai fara ba zai ce hawa mala ayi da kyar na share har yanzu akwai sauran kuɗi na abunsa tabi kenan yanzu isharar da yake ko bai giya maka ba kai ma in ga za ka iya saka kanka gaje ka sa ko bai ce ma karkaje ba abin da yake nuna maka ba za ka yi hulɗa da shi wannan mutum su saboda ka yan kasuwa da masu sana'ar hannu da kowa da kowa su zamanto suna da amana suna da alkawari tattalin arzikin su ne zai bunƙasa kuma amincin su zai bayyana cikin al'umma sannan al'umma da kanta za ta yi maka talle ba sai ka tallata ba da kanta za ta yi maka talle sannan abu na bakwai shine wato daga ciki shine habibul umma mutane za su rinka son su ta maka addu'a aka lamar yake duk wanda ya zama mai alkawari to al'umma ce za ta yi maka mai za ta rinka son ka son mutane son mutane zai zama a kanka sannan kuma da wuya mutane su so ka ba su saka ka cikin addu'o'insu ba da aka riba biyu ne arzikinka yana nan ƙimarka tana nan a gun Allah soyayyar ubangiji tana nan a kanka sannan soyayyar al'umma tana nan a kanka sannan kuma addu'o'in al'umma suna nan a kanka saboda ka cika wato ka cika alkawari kuma ka tsare amana waɗannan abubuwa Allah ya shar'anta su a cikin mu'amalar mu ta yau da gobe domin mu zamanto masu sama ma junar mu aminci amma yau za ka ga cewa mafi rinjaye mafi rinjaye malam ba a cikawa saboda da kashe za ka yi muka da wasu irin mutane to idan ba a cika alkawari mutum ya yi suna wajen cika alkawari ai mun ji alheri guda bakwai da za su kawo mutum ko to waɗanne matsaloli ne kuma za su same ka in ka zamanto ba ka cika alkawari su ma akwai nasu matsalar za su iya samun ka a cikin sana'arka daga ƙarshe kana ji kana kallo ka kware a sana'ar rashin amana da rashin alkawari yasa dole ka mata matalauci ko yaro ba za ka samu wannan yana faruwa saboda ka riga ka bata kanka gaba ɗaya a cikin al'umma kuma ka yi suna da wani shi yasa malamai suka ce a waƙibu na ƙabil ahad ƙarshen mai saba alkawari ga abin da zai zama ƙarshen sa na farko bi annahu sharrul khalq Shi ne mafi sharrin halitta saboda masu warware alkawari su ne mafiya sharrin shi za Allah kullum yana siffanta kansa da layu yukhlifu al Allah bai saba alkawari kullum duk inda ka zagaya ka zagayo za ka samu Allah yana yi wa kansa kirari da layu yukhlifu al bai saba alkawari shi za tun da ya kafa duniya ba wani wanda wa'adinsa ya yi zai fito duniya bai fito ba ko likita ya tiyata ko kar ya tiyata sai ka fito wallahi billahi lokacin da Allah ya rubuta maka biyar da za a yi sai ka fito haka kuma ko likita yana so ko baya so wa'adin idan yayi zaka mutu sai ka mutu yan da likita zai saboda alkawarin mai shi baya sabawa baya sabawa haka kuma lokacin arzikinka idan yayi dole arzikin sai ya zo koya za ka yi sai ya zo haka kuma idan ya zo aka yi masa ajali ba cewa za ka mutu da arziki ba a'a akwai talauci da zai buga ka nan gaba kafin ka mutu to ko ma yanka da dabarbarunka sai talauci shi ma zo ba yadda ka iya wallahi shi yasa ɗabi'ar mai saba alƙawari sharrun ne an gani sharrun kal sharri a to halitta mafiya sharri sa'annan malamai suka ce masu warware alkawari ƙarshen su la'ana take samun kuma ƙarshen su ƙeƙashewar zuciya take samun saboda Allah ya ce fa bima naqrihim bi saqahu saboda warware alƙawuran da suke yi ku muka tsire musu ko sai yaya shi zama da mai suka ce ƙarshen mai yawan warware alƙawari wanda ya zama jiki la'ananne ne domin Allah ya ba da shaida yake saboda warwarar alƙawarin yahudu la'annakum muka la'ance su waje Allah qulubakum fasiya muka sanya zukatan su kuma ke kasashiya ko ka mata wa'azi ba za ta ji ba ko ta ga abin wa'azantuwa ba za ta wa'azantu ba so ka nisanci warware alƙawari don mummunan al'amari ne yana sa ka yi mummunan ƙarshe na uku suka ce mai warware alkawari yana samun alfatara wasu ul'aƙiba ma'ana yana samun taɗewa a rayuwa kuma yana samun mummunan ƙarshe ƙarshensa baya yin kyau Allah ya faɗi wannan cikin alƙur'ani yana cewa allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ula'ika humul fasiru. hasara ta tabbata kenan masu warwarewa Allah alkawarinsa da alkawarinsa na mutane da alkawarinsa na ransa duk yana warwarewa bayan ku yayi rantsuwa ya dauko alkawarin ubangiji ya ce waɗannan fasu ne tafaffu sun yi asara warware alkawari yana jawo maka mummunan ƙarshe Allah ya abu na hudu sai ce intisharul qatil idan al'umma ta yi suna wajen warware alƙawari, ya zama halayyarta ne haka al'ummar ce ta zama warware alƙawari. mun yi suna da haka ko african time mun yi suna ko to bari ku ji abin da zai faru annabi ya ce idan al'umma ta ya zama mai warware alƙawari, ma na kasa kawmul ahad illa kana alqatlu bainahum yace mutane ba za su suna wajen alkawari ba su yi suna wajen saba alkawari annabi ya ce sai Allah ya jefa musu kashe-kashe a tsakaninsu yanzu ana kashe-kashen ne ana kuma rawa da alkawari afirkan tayar ana kuma mutuwar annabi ya yi gaskiya ko? ya yi gaskiya ko? sadaka rasulullah maza Allah ya yi gaskiya sau da yanzu dole a jira kashe kashen kuma haka ba a dawo cika alkawari a dawo cika alkawari a tuba ma Allah a gyara shi ne kawai ibn mazi ya fitar da wannan hadisi abu na biyar da zai faru da waɗanda suke warware alkawari shi ne tasliqul aduwu alaiya. Allah zai ɗauki abokin gabanku ya ɗora mu shi ma wannan kamar yana faruwa saboda annabi ya ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulillah illa sallama Allahu alaihim aduwa min ghairihim min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim ya kala duk wannan annabi yayi gaskiya mana yace mutane ba za su warware alƙawari ba na Allah da alkawarin manzon Allah sai Allah ya sallaka maƙiyinsu a kansu maƙiyin nasu ba daga cikinsu ba daga waje zai fito sai ya sallaka shi a kansu ya zama yana da fawa a kansu kuma ba aka zo ba a zama fi aidihim hatta abin da yake hannunsu na dukiya zai kwaci yana faruwa ko bai faruwa shi wannan shi ma da sauran ko Eh, makiyayi ya zo ya same ku a ƙasar ku ya hau kanku kuma ya tatse muku dukiyar ku ya ɗiba saboda warware alkawari shugabanci baya cika alkawari bai cika yawanci alkawari ne yaudara to kun ga abin da manzala ya ce zai same mu kuma gashi ya same mu na shida yace intisharul fitan wal qatl wal la'na wa qaswatul qalbi duk zai faru idan al'umma ta yi suna wajen warware alkawar fitina bai afko a cikinta fitina ya faru ko? kashe-kashe zai faru la'anar juna ana kawai mutum zai gudu baki ya tsine ma wani yana yiwa kasuwatul kalbi zuciya za ta ƙe kashe ko an gaya mata Allah ba za ta ji ba kuma wanda ji ma yana faruwa ga shi na abin mutane a wajen jana'iza ma suna tata abu na bakwai ce alfazi'a wannan ya fi muni ya ce za a kunyata su ranar tashin alkiyama Yalla ya tara su ya kunyatar da su a filin tashin alkiyama ya banza da su wannan ya fi muni Allah ka kiyaye mu na takwas ya ce butulanul abdi wa zawadu sika Ya ce idan al'umma ta yi suna wajen saba alƙawari to zan bata zaman lafiyanta zai zama babu shi zan bata zaman lafiyanta ya faru ko wa zawadu sika yake kuma zan gusar da tabbaci a tsakanin su kowa bai yadda da kowa ba shi ma yana faruwa ba a yadda da juna ba ko na tara yace inkilabul wa'ud wa inkisarul mawazi yace kuma idan al'umma ta yi suna wajen saba alkawari to shi nan sikelin aunata zai koma ƙasa ba ku gane wannan ba sikelin auna al'umma idan an zo wajen al'umma a ƙasa mai ake son a auna ta da ita za a same ta da amana za a same ta da gaskiya an gane kuma masu ta ana mutunta su masu amanarta ana mutunta su to idan al'umma ta yi nita wajen saba alkawari to wannan abin zai canza sai ya koma ƙasa maƙaryaci shi za a gaskata maha'inci shi ake girmamawa mayaudari shi ake mutuntawa azzalimi shi ne kan gaba kun zama wannan ko ba ku samu ba an samu ko to subhanallah wato yanzu masu gaskiyar ku ba su da kima ba a gina masu ba su da kima mu ga bakan mu gaskiya dan haka makaryaci mayaudari mahaɗinci matucin ku shi kuka fi girmamawa haka ne aha ne an samu inkilabin mawazin ma'auni ya kuya muna da sauran lokaci biyu ko bari mu cika na goma shi ne za a samu ta taharimu ba, wato shi ta taharimu ba, wasu tsarkakan abubuwa da za ku yi ta neman su sai ku rayuwa zai ta zamanto da wahala Kullum da shubuha da shubuha da haram da halar haka dai kama da haka a tsakanin nan kake rayuwa kai karan kanka abin da ka samo kana da ɗan shakku a kansa anya halal ne ko kai tsaye ai ka gane magana ko to sannan ya ce a tashirid shi ne za a su kawai kowa ba ruwan kowa da kowa ba ruwana da kai don wani abu ya same ka ba ruwana da kai kai ma ba ruwanka da ni duk abin da ya same ka na takaici kai ka jiyo shi za ka ga yanzu ana ta kama ƴan uwanmu amma ba a damuwa ba ka bane kowa zai zama tashiri kowa ya kama gabansa ba wani ba ruwan kowa da kowa ba tausayi kenan magana tausayawa ta zama abin nan mutane sun dawa kamar rayuwar abin nan tumaki gara ma tumaki dan in kana tafiya da mota ka buge tinkiya daya za su taru a kanta wala inda ka buge ta ta fadi yan uwan da za ga sun kewaye ta kamar yanzu sai mota ta fadi da mutane mutane suna kokarin mutuwa kuma a samu suna taji aljihunsu daga kuma wani ya zo a wannan adin ba zai ce ba wai hoto yake dauka ba ruwan kowa da kowa ne tashrit wala duk saba alkawari ne ya jawo mana waɗannan abubuwa ba mu tsaya akan abin da Allah yake a tsaya ba abdalan an sawa isabi mutane za su bar hanya nagartacciya sai su kama wani abu daban sanan daga ƙarshe abin da zai same su alkhizu fi dunya kaskanci zai same su a duniya daga hannun waɗanda ba su ba an gani akiran rufewa ka zaɓi inda za ka saka kanka a yanzu mun faɗa maka wallazi na amana amanatihim mun faɗi abinda mai amana zai samu ko mun faɗi abinda mai alkawari zai samu a wajen Allah in ya cika mun faɗi kuma sakamakonsa to sai Allah za mu cika da wata aya faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi in kaga za ka ɗauki cika alƙawura fa inna Allah yuhibbul muttaqin in kuma kaga za ka ɗauki na kasa fa inna ma ya ala nafsi in ka cika alƙawari soyayyar Allah in ka cika bai saba alƙawari to kuma shi kenan kanka kake yi ma an zo gabar ne ko ko yanzu sai kama inda zai kama Allah ya riga ya gama bayani sai darasi na gaba insha Allah don da ba ajin gobe insha Allah za mu ci gaba da ni'imar aljanna guda 20 da sai ya kai gobe insha Allah na السلام عليكم. أقول الله من لا to Allah ya ji kansa ka ce ana tsammanin a yi haƙuri ne zan ja sallah watakila kada shi yasa ba za a bar da huta ba ke wallahi ba da haka suka zo suka tattaru to na san abin da haka da haka har mutum zai mutu mutum zai zo ce maka zai zo ce maka aiki ya ma yawa ka samu hutu amma zai kawo naka to sai ka rasa ta yaya za a yi ka hutu wallahi mara duk haka kuke duk ba wani haka kuke to zai zai fita a yi wani aikin ya masa yawa amma kuma zai kawo Thank you.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 اللهم إنا نسألك الإيمان الثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم لا توصلي دور العبادة دور الزمان أكيد دور الجماعة يا الله لا توصلي فجد إذا كمان صلاة كلهم نعم دم يدي الله كبام لا يا الله من يدي كبام مطور شهادة الله كبام مطور شهادة يا الله من يدي كبام مطور شهادة فكا أورك مصدبا تودوسي إلينا دوسي الجنة الله كذا كفنيا مصدبا تودوسي إلينا kyauta ubangiji muna roƙon ka ya Allah duk waɗanda suka rasa ka ba su ya Allah masu rayuwa cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah da suke da shi ka kama musu ya Allah Zalimai da kake zaluntar mutane ko dan mulkin su ko dan wani abin su Allah muna roƙon ka daga bayan su ya Allah ubangiji kada ka bar su kada ka ba su nasara ya Allah duk masu nufin zaluntar al'umma ya Allah dan mulkin su ko dan wani abu Allah ubangiji kada ka ba su nasara Allah ubangiji kada ka ba su nasara Allah ubangiji kada ka ba su nasara ya Allah ubangiji ka taimaki bayan ka ya Allah ba ka daya taka Allah muna roƙon ka ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu sanya albarka cikin dukiyarmu mu. 'ya'yanmu da matanmu da ilminmu ya Allah ka ba su sanya musu albarka Allah marasa lafiya mu ka warkar da su ya Allah ubangiji kai mana da gamon katar ya Allah a cikin wannan wata da gafara ya Allah Allah ka yanta mu daga barin muta Allah ka yanta mu daga barin muta Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah in mun yi kuskure cikin wannan ibada Allah ka yafe mana ka karba mana ya Allah Allah ka karba mana ya Allah kai mana rahama ya Allah ji tausayin mu ya Allah ji tausayin mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka imanan sabita wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.